daidai da sha ɗaya ga watan Satumba shekara ta dubu da goma sha hudu. Wannan shine darasi na ashirin da bakwai daga cikin jerin jiyar darussan littafin hikbatu min tarih wallafan malam Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah maɗaukin sarki ya saka mashi alkhairi. Wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wajen tantance gaskiya da raba tsakuwa daga tsaba dangane da abubuwan da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da gingimun da suka rarraba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai tare da cewa ba ta raba kan waccan al'umma da rigima ta faru a cikin su ba idan da ma masu aro ba su manta ba muna bibiye da wannan malami yana ba mu labarin abubuwan da suka faru na zaben sayyidina Usman khalifan musulmai a inda ya kawo mana labarin kwamiti na consultative na shura wanda sayyidina Umar ya nada kafin cikawar ajalinsa wannan kwamiti suka zauna suka shawarta a ƙarshe al'amari ya tabbata cikin kaddara Allah cewa sayyidina Usman ya wayi gari shine halifan musulmi baya ganin kuma yi ishara zuwa ga wannan riwaya da ke cikin Sayyid bukhari ita ce riwaya abun dogaro dangane da bayar da wannan labari amma kuma abun bakin ciki sai gashi mutane ba sa kallon wannan riwaya sai su ɗauka sai su yadda ita gefe su ɗauko ta riwaya wadda take ainihin wato mara inganci ta abu musnaf wanda makaryaci ne wadda take cikin littafin tarihi tsabari da ita ne ake hujja wajen ba da labarin abin da ya faru a wannan bai'a wannan riwaya kuma ta ɗauke da matsaloli na rashin inganci da ainihin abubuwa na kyama wanda suka saba ruwayoyi ingantattu muna bibiye da shi har zuwa inda yake cewa ainihin wato wa qala li suhaibin ko wa qala li suhaibin salli bin nasi bin nasi thalathata ayyam wai Umar ya ce wa da suhaibu dan ainihin wato ibnu Sinan ar-Rumi kai kuma kai wa mutane limancin sallah kwana uku wa adkhil عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدما يتي كما كشغد waɗannan متاني cikin ونن ميتن duk sanda za a yi mitin ɗin kai za ka ainihin wato kira su ka tara su da ɗalhatu in ya dawo a lokacin baya nan kenan wa ahdir abdullahi ibn umara wala shai alahu min al-amri karka aini ka kira Abdullahi dan Umar ya zo ya zauna a wajen mitin din amma ba shi da ta cewa wa qum ala ru'usihim fa in sama'a khamsatun waradu rajulan wa aba wahidun fashduq ra'sahu yace idan mutane biyar a cikin su suka hadu suka yadda da wani shine halifa sai ɗayan su yace shi bai yadda ba fashduk ra'sahu ka rugurguza kanshi ma'ana a kashe shi kawai aw yadrib ra'sahu bisayf ko kuma a sare kanshi da takwab wa in yattafaqa arba'atun faradaw rajulan minhum idan mutum hudu ne suka yarda da mutum daya wa abasnani biyu suka ki yarda fadrib ru'usahuma ka kashe waɗannan guda biyu fa in radiya salasatu rajulan minhum wa salasatu rajulan minhum wa hakimu abdullahi ibn umar idan uku suka ce ga wanda suke so uku kuma suka ce ga wanda suke so to sai ku ba Abdullahi dan Umar dama ya zabi wanda yake ganin san fa gaskiya fa ayyul fariqaini hukima lahu falyakhtaru rajulan minhu duk bangaren da ya zaba ya ce na fi goyon bayan su wani mutum ukun nan to a zaɓi daga cikin su fa in lam yardau da hukmi Abdullahi bin Umar idan ba su yarda da hukuncin shi ba fa kunu ma allazina fihim Abdurrahman ibn Auf sai ku koma ku shiga bangaren waɗanda Abdurrahman Auf yake cikin su waqtul baqina ku kashe sauran in ragibu an majtama alaihin nasu idan sun ki yadda da abin da mutane suke ciki ka ji da daga malam ka san bai kama da irin maganganun sahabbai irin su Umar ba irin wannan tsirkaniya wannan ai demokradiya kenan a ce kawai wanda aka fi goyon baya to shi ke da shi yake da gaskiya wanda ba a goyi bayan shi wanda masu goyon bayan shi ba su da yawa to bai da gaskiya wannan demokradiya kenan musulunci ba haka yake ka'idarsa ba musulunci yana da hanyoyi da yake bi wajen tabbatar da gaskiya ba da yawa ba a da ƙarfin hujja ko kuma da dacewa da abin da yake shine daidai ko da masu goyon bayan ta ba su da yawa sai an rasa abin da za a goyi bayan hujja da shine kakaf sannan za a dawo zuwa ga to wanne ne ar-ra'ayul am sannan za a dawo ga qur'a shine option na karke a musulunci wanda zai wuya kuma a kai ga kanshi sai an ba mataki sama da hamsin ka ba kawo kanshi a inda ce kuma shine na kan gaba da shi ake tutiya yanzu kaga wannan riwaya ta mai da Umar dan demokradiyance da kuma cewa a kashe wani in yaki a kashe wani sannan da wani justification za a bai wa ɗan shi Abdullahi dan Umar cancantan in uku sun ce eh uku sun ce a'a shi kuma shi kadai ya ce eh kuma na shi ya fi nasu kun lura da tuka da warwara dan haka wannan riwaya ita kan tana bayyana cewa ba ta da inganci abin da ke cikin ta baya kasancewa isnadin ta matacce ne Allah shi kyauta mala yace a cikin tarihu tabari mujallad na uku shafi na 292 qultu ni malam muhammad usman al-khamis sai nace hadhihi riwayatu abi mikhnaf to kaji fa wannan ita ce riwaya ta abu mikhnaf وفيها sahiha ظاهرة للرواية الصحيحة التي أخرجها a cikinta akwai. wato abubuwan da suka saba ma riwaya ingantacciya wacce Bukhari ya fitar thumma fiha ziyadatun munkara sannan a cikin ta ko su ƙare kare waɗanda suke munana Min ha daga ciki akwai istibahatu Umar dima a man qala huwa anhu a ce Umar ya halasta jinin mutanen da ya ce game da su inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata wa huwa anhum radi mutanen da shi da kanshi Umar ya ce manzon Allah ya rasu alhalin ya yarda da su amma kuma ya halatta jinin su kawai dan sun saba wa ra'ayin wasu a cikin su ba tare da sun kashe wani ko sun yi zina matsayin su na muhusanai ko sun rabu da addini ba wanda wannan kadai ke ya halatta jinin ɗaya daga cikin musulmai ko da gama gari ne balantana kuma waɗannan umar da yake da taka tsantsan wajen kare jini har na dabbobi har na kafirai na amana har na duk wanda ke ƙashin mulkinsa sai yanzu ne yana gargaran mutuwa zai ɗaukau kan shi wannan irin taɓargaza kaga wannan bai dace da irin manzanin umar ba ina fata mun gane wannan subhanallah mala yake tsarki ya tabbata ga Allah kaifa yastahillu umaru radiyallahu anhu riqaba ulaika sahabati al-ajilla yaya za a yi ma a ce wai umar ya halarta nan waɗannan sahabbai masu daraja usmana wa aliyin wa talha wa zubair wa Abdulrahman ibn auf wa sa'ad ibn abi waqqas yaushe za a ce usman da aliyu da talhatu dan zubairu da abdurrahman dan auf da sa'ad dan abi waqqas dukkanin su a ce umar ya harka jinin su fa hadha yuzhiru kadhiba hadhihi riwaya wannan yana bayyana ƙarya da ke cikin wannan riwaya thumma man sayajra'u sannan waye zai gangancin wannan hukuncin waye zai hukuncin waye zai zartar da hukuncin wa hal sayutraku shi wanda zai hukunta za a kyale shi shi ya da monopoli akan ta'addanci ne ba shi da monopoli akan ta'addanci wanda zai ci bari wannan ta'addancin waye zai suhaibun ne zai yi ko ko wane ne ma'ana wane ne ke da mandate na zartar da hukunci ai ba wai faɗan hukunci ba wa ke da mandate na zartar da shi ina fata mun fahimci wannan innahu talfiqu wala shay'a ghayru talfiq yace wannan kere-kere ne kawai an sassaka ne an hada ƙarya ثم التصريح بأن عليا هو الأحق بالخلافة أي إيه؟ ثم التنبيه بل التصريح بأن عليا هو الأحق بالخلافة أن هكذا دن أي إشارة ko kuma a fito daga ƙarshe a bayyana ƙarar cewa sai na da shi mutuntanta ƙere-ƙere ne kawai irin na magoya bayan barna daga cikin 'yan shi'a da batattu Allah ya shirya Usmanu a Usman ya fi kowa a cikin mutane shidan nan cancanta da halifanci saboda mene mala yace fajtama annasu ala usmana wa bay'u baki ɗayan musulmai suka haɗu akan sayyidina usman radiyallahu anhu suka mishi mubaya'a wa huwa afdalu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba'da abi bakr shine mafi falala daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bayan abubakar wa Umar bayan Umar li hadith ibn Umar radiyallahu anhu ma qala saboda hadisin sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda da yake cewa ma kunna na'dilu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi Abi Bakr ahada ba mu kasance bayan sayyidina Abubakar muna kwatanta wani da ainihin ina baka din ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama Shi ne jagoran to bayan shi babu wani mutum da muke ganin ya kai darajar na Abubakar a cikin sahabbai sun Umar sannan babu wani mutum da muke ganin cewa ya kai darajar Umar sun Usman sannan babu wani mutum da muke ganin cewa ya kai Usman ma'ana na Abubakar ya fi Abubakar ya fi Usman da Umar Umar shi kuma ya fi Usman sannan Usman kuma ya fi din na ƙasa da shi ثم نترك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نتفاضل بينهم daga nan kuma sai muke kare sabon manzon Allah ba ma kokarin cewa wane ya fi wani daga kan waɗannan to duka sauran ba mu da hujjar cewa wane ya fi wani muna ganin su kuma dukan su martaba su daya wajen daraja waɗannan ukun su ne manya manyan da suka tsara wa sauran wannan hadisi ya cikin sahih bukhari kitabu fadailus sahaba babu manaqib usmana hadisi mai lamba ta 3697 ka wannan kaɗai ya isa dalili a kan na Usman? lalle ya cancanci wannan halifanci kuma bayan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya mushi bushara cewa zai yi wannan aiki Ya yace mashi za a baka shugabanci bayana ko an ce ka sauka kada ka sauka za a kashe ka za ka shiga aljanna amma za ka fuskanci jarabawa a duniya hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim haka abu ya tabbatacce a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma cikin ɗabi'ar sahabbai da ra'ayoyinsu babu kuma wanda ya musu inkari game da haka wa fi riwayatin annahu qala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yasma'una wa la yunkiru a cikin wata riwaya ne wannan riwaya yake cewa mun kasance muna faɗan haka muna da wannan ra'ayin tun manzon Allah yana raye muna cewa Abubakar ya fi kowa daga shi sai Umar daga shi sai Usman ko manzon Allah bai taba mana inkari yace ce ba haka bane karanta littafin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani a juz'i na goma sha biyu lamba shafi na ainihin dubu goma sha uku da ɗari ɗaya da talatin da biyu da kuma ainihin wato littafi na ainihin wato as-sunnatu lil khallal a cikin shafi na ɗari biyu na ɗari uku da tasa'in da takwas wancan lamba hadisi ne dubu goma sha uku ɗari uku amin da ɗari talatin da biyu wasunnatu da kitabu sunna na imam ibn abi asim a cikin shafi na ɗari biyar da hamsin da uku wa qala muhaqqiquhu da allamatul albani isnaduhu sahihun muhammad nasirul albani wanda ya taƙi littafin as-sunna na ibn abi asim ya ce isnadin wannan riwaya isnadi ne ingantacce insha Allah qala abdullahi ibn mas'udin an bai ake usmana sayyidina abu dan mas'ud yana magana game da zaben da aka yi wa usmanu sai ya ce wullina a alana za fauqin an sanya wanda ya fi mu daraja wanda ya fi mu ɗaukaka na saman an sanya shi ya zama shi ne waliyin al'amarinmu an shugabantar da wanda ya fi mu daraja a kan karanta littafin as-sunnatu ta ainihin al-khallal a shafi na ɗari uku da ashirin ولذلك قال الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني أيوب السختياني ينا فدا ينا شوا والإمام أحمد والإمام الدار قطني شيد أحمد دم حنبلي da limamu dara kudini Allah ya ji kansu gaba daya suna cewa man qaddama aliyan ala usmana faqad azra bil muhajirin wal ansar wanda duk ya ce sayyidina ali ya fi usman cancanta da halifanci to wannan ya ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune muhajirai da ansarawa ya wulakanta ra'ayinsu sun ijma'i cewa usmana ya fi kai kuma ka zo daga baya bayan baya kai ba wata tsiya ba a addini ka ce wannan kuskure ne wannan wulakanta ra'ayin dattawa ne daga cikin ainihin mutanen makka da madina su ya kafa wannan magana manyan limama addinin musulunci ayyuba sakhiyani al-imamu ahmad da al-imamu dara وذلك لأن عبد الرحمن بن عوف قال يمنكوا abu ramad dan auf yana cewa ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansari baitan illa taraktu ban bar wani gida daga cikin gidajen mutanen makka yan hijira ko mutanen madina ansar kenan sai da na je na kwankwasa na shiga na yi magana da su fa ma ra'aitu ahadan ban ga wani a cikin su ba ya adilu Usman ahadan wanda ke daidaita Usman da wani kowaye kulluhum na Usmana dukkanin suna ganin cewa Usman yafi fi kowa cancanta a cikin duka shidan wa buya Usman ibn Affan bil khilafati bai'atan amma sannan sai aka zo aka yi na Usman zaɓe na gabaki daya kowa ya zo ya mishi chaffa ya mishi mubaya'a qala al-imam Ahmad ibn Hanbal ibn Hanbal yake cewa rahimahullahu ma kana fil qaumi aw kada min usmana kanat da ijma'i babu wani wanda ainihin zaben shi ya kai karfin na usman a cikin dukkanin waɗannan mutane domin shi ijma'i abin da yake nufi shi sayyidina abubakar sanda aka zaɓe shi akwai wanda ba su yadda ba mun karanta akwai ainihin wato ubada su ko mutumin garin madina din nan ubada ta dan samit ne ko akwai kuma sayyidina ali sai daga bayan shi ma ya yadda ko kaga akwai wasu kenan da suke da ra'ayi sabanin haka sannan sayyidina Umar Abubakar ne da kanshi kawai ya sa shi ba tare da ya ji ra'ayin mutane ba amma shi ba sayyidina Usman sai da aka ji ra'ayin kowa sannan aka zabe shi kaga in ma za a amfani da wannan a matsayin ma'auni to zaben shi ya fi kowanne nuna cancanta a bisa wato mataki na kowa da kowa na fata mun gara abin da ke so ci sai na alifa gaba ɗaya mutanen sham ba su yadda ba su mu'awiya kaga shi abin da ma ya dawo kima kenan wasu suka ci ma ba su yadda ba to duk da wannan ba shi ne ma'auni ba kowannen sa halifa ne na musulunci da ijma'in musulmai amma ana so ne yanzu a bayyana waye ya fi samun watan kuri'a ɗari bisa ɗari ta mutane shine Usman radiyallahu anhu wa ardahu wannan magata cikin kitabu sunna na al-khallal a cikin shafi na 320 wallazi alaihi ahlus sunnati anna man qaddama aliyan ala abi bakr wa umar fa innahu dallun mubtadi'un abinda malaman sunna suke akai shine wanda da yake sayyidina ainihin wato aliyu na gaba da abubakar da umar to wannan dan bid'a ne batacci ومن قدم عليا usmana عثمان فإنه مخطئ wanda kuma ya ce a'a shi ya yarda da abubakar da umar amma usman ne bai yarda a ce yana gaba da aliyu ba akwai masu wannan ra'ayi to wannan fa innahu mukhti'un shi ma yana kan kuskure wala yudallilunahu amma ba sa fatar da shi yadda ake ganin waɗancan fatattu ne wala yubaddi'unahu ba sa cewa dan bid'a ne yadda ake ganin wanda shi wancan ka tubar dan bid'a ne wa in kana ba'du ahli ilmi kad takallama bi shiddatin ala man qaddama aliyan ala usman bi annahu duk da yake akwai wasu malaman sunna wanda suka yi magana mai tsanani akan wanda ya irin wannan aiki na gabatar da usman a aliyu akan usman da suka ce man qaddama aliyan ala usmana قد زعم أن أصحاب الرسول sallallahu alaihi wa ala آله وسلم خانوا amanata. wanda duk ya gabatar da sayyidina aliyu akan Usman in ji waɗannan malamai Wakika yana riya cewa ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci amana haisu taru usmana ala domin ku sun zaɓi usman ne akan aliyu radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya gara musu yadda gaba ɗaya su wato duk wanda ya ce sabai sun zaɓi usman akan aliyu shi kuma yana ga aliyu ya kusan da ya ci mutuncin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji wannan game da labarin ainihin wannan kissa ta albai'atu li Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu shi ma yace al-mabhasu thani gaba ta biyu a wannan babi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu fi futur Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda ma'ana dan gawon ɗan dan tarihin shi a takaice wane ne shi ismuhu wa nasbu sunan shi da kuma dangantakarsa kuwa Uthman ibn Affan ibnu abil as ibn umayyata ibnu abd shams ibn abd manaf sunan shi usman sunan baban shi affan affan dan abil as dan umayya umayyata dan abd shams abd shams dan abd manaf fa huwa yaltaki ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi abd manaf shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗa kan wannan kaka nasu abdu manafi da ka shi ma jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ummuhu sunan mahaifiyarsa arwa bintu kariz ibn rabi'a sunan mahaifiyarsa kenan arwa yar gidan karizu dan rabi'a wajaddatuhu ummu hakimin bintu abdul muttalib amatun nabi sallallahu alaihi kakashi mahaifiyar uwarsa matar wannan karizu din kenan sunanta ummu hakimin yar gidan abdul muttalib gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi na fata mun fahimci wannan ma'ana shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wancan kakan kuma ƴaƴan abokan wasa ne dan namiji da dan mace na fata mun fahimci wannan domin gashi mahaifiyarsa ƴar uwar mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanwar uba ko yar uban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka bai bare bane shi ma a da su sun shi a san mai da addinin su na dangantaka ne kawai kawai waye jinin wani a gargajiya ne ko to a hakan ma a gargajiyancin shi ma dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga amfanin mutane suna abu a tariya sake laqabuhu wa kunyatu sa menene laƙabin da ake kiran shi da shi da kuma alkunyarsa luqiba bi dhinnuraini luqiba bi dhinnuraini ana mishi laqabi da dhunnuraini ma'abocin haske guda biyu da annahu tazawwaja bintan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya auri yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna Ruqayya falamma tuwfiyat yayin da ta rasu tazawwaja ukhtaha ummu kulthum sai ya auri yar uwarta mai suna ummu kulthum wa kunyatuhu abu abdullahi wa abu amr ana mashi alkunya da abu abdullahi ko abu amr shi kadai ne a duk duniya gaba daya ya taba wurin ƴaƴan annabi guda biyu ya auri wata ta mutu aka bashi wata ta sake mutuwa wanda Allah ya ce wallahi lau inda na kale satan da zawwaji naka da muna da wata ta uku da mun baka ita lokacin babu sauran ƴaƴan bayan shi shedani na gwaggwa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma siriki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Ali yake sirikin manzon Allah haka shi ma yake sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ya auri daya shi ya auri biyu to na taba jin dan shi a sai ya ce wai ai dangantaka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ai dangantaka ce ta wai dan mace ne da aka ba gidansu bane dan kawo ne sai to kaji wata wuta yanzu kaji wata wuta yanzu su Hassan da Husaini a gidan manzo Allah su ma ba jikokin 'ya' mace bane su jikokin ƴa mace ne ai eh dangin uwa ta sha ta ko dangin uwa suna nan da zamanta ai ka san wato shi dan shi zai faɗi magana bai samu da za ba shi saboda kawai su ba karatun nan suke yadda yake a ilmance ba abinda kawai aka rubuta da Hausa a jaridar Almizan ko aka rubuta a wani site na Iran da Turanci ko wani shaɗan ɗan jarida yayi commentary akai shine kawai abinda suke zuwa suna faɗa to suka samu waɗanda ba su san me karatu ba ba ɗaliban ilimi bane su za su iya rudan su amma mu da muke yan makaranta ya ba da su suka iya da mu yanzu ya sai ya maka wata ƙarya nan sai ka sai ya fara maka a ina take a rubuce a ilmanci babu to ogan su ma bai ita da baki mara wasu ba balantana yan kallo gaba daya kaga wannan ta ma shafi karfin su dan shi babu wata Allah shi da mu أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان يا مسلمة تند وروري a hannun sayyidina abubakar kun san sayyidina abubakar wajen mutane shida daga cikin waɗannan goma wanda ake cewa ashatun bashir bai zanna duk shi musulunta da su inda shi babban amini ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya faɗa mishi musulunci ya amsa nan take shi kuma manzo Allah lokacin yana bi ne a sarrance yana gaya waɗanda yake ganin za su yarda da shi shi abubakar sai dinga gaya waɗanda yake ganin za su yarda da shi a cikin haka ya dinga farauto manya-manya daga cikinsu to a cikinsu har da usman dinna ina ba ta fahimci wannan da wurwuri kafin ai wata guda da fara musulunci sai na wasu ya musulunta hajara ila al-habashati thumma ila al-madina yayi hijira dukkanin hijira guda biyu zuwa habasha da kuma zuwa madina azwajuhu wa auladu suwaye matan shi suwaye kuma ƴaƴansa amma amma azwaj amma azwaj usmana matan usmana daga ciki akwai ruqayyah bint rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan akwai ummu kulthum bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai mai suna fatiha bintu ghazwan akwai kuma ummu amrin bintu jundub akwai fatima bintu walid ibnu abd shams akwai ummul banin bintu uyayna akwai ramlatu bintu shayba ibnu rabi'a akwai na'ila bintul farafisa waɗannan su ne matan da ya aura a rayuwarsa duniya mata takwas ba ya aure su lokaci guda bane kar ka dauka irin wancan na ne sunan garin ma na ne dadin nan ko wani shedani a ne da mai mata 80 da wani abu amma yana da hujja ai wannan saboda irin hujja da yake bara irin hujja tsayar boci ne cewa ai ina ne aka ce a ina ne Allah ya hana a ina annabi ya hana ba ka bane hujja tsayar boci annabi ya ce kar ayi shine hujja annabi bai yi ba ba hujja bane saka annabi a mata tamanin da kaza ba hujja bane sai ka kawo wa mutumin nan hujja inda annabi yake kai mata tamanin da wani abu kaga barna da ke cikin irin wannan magana kenan da yan bid'a haka ya faɗa lokacin har a jaridu an faɗa a ko'ina ya ce sai an nuna mishi inda annabi ya ce kar yi haka babu kawalan wahidan babu amma annabi bai yi ba shine hujja annabi ba da izinin ayi ba tun tsayar kuma su ne malaman kasar nan su ne yan fadan malantar ƙasar nan sun ce wannan ba hujja bane a gani ko kaga sharrin san zuciya kenan a san da kake faɗa baka san abin da zai je har ya shafa abin da kai da shi yanzu mun yi imanin da Allah ya rubuci bai da wannan abin a matsayin addini ba auren mata tamanin da wani abu babu shakka ba addini bane amma kuma shi ya bada hujja za ta goyi bayan wannan bata garin kare wata batar da yake ganin dole sai ya kare ta to ba wai irin wannan bane a ai mun san cewa dai ba zai yi a ce ya aure ya biyu da mutum ɗaya a lokaci guda ba dan haka mun ji cewa Rukayya ce ta rasu aka ba shi ummu wata kila daga baya ya auri wata daga baya sake auren wata wata ta mutu ya ƙara auren wata haka dai haka ne inna ma dai na ila ɗin can ita ce matar shi ta ƙarshe wadda sanda ma aka zo kashe shi za mu zo mu ji mace ce mai ainihin wato jarinta da aka kawo sara ta sa hannunta aka sare mata hannunta sai da hannun ya cire gaba daya haka tsintsiya hannun gaba ɗaya ta faɗi wannan ta kai mu zakkaran mata yau ba mu ce eh, ga can da ta ji karan fashewar taya a waje ta fara fitsari ba mijinta baya ya kamata da mata su zama suna da tsoro din amma ba wai ya zama ya wuce haddin shari'a ba don kuma ga gama tana iya kama kadan gari to ai wannan kuma sai a hankali ran da ta murda hannun mijinta kuma ya kenan eh in kadan gari shi ko da ta kama shi ta murde shi to kai ma sai ka fara tsoro kamata iya murɗe ka wata rana Allah shi kyauta auladu sai ƴaƴan sayyidina Usman azzukur akwai mazaje akwai Abdullahi wancan da ake mashi alkunya da shi kenan akwai kuma Abdullahi al-Asghar Abdullahi karami kenan akwai Khalid akwai Abban akwai Umar akwai Sa'idu akwai Abdul Malik akwai Amru akwai Ambasa wannan su ne suna ‘ya’yan shi mazaje sai kuma al'ina ƴaƴan sayyidina usmanu mata akwai maryamu akwai ummu sa'id akwai aisha akwai maryam ukhra wata maryam din daban a zahiri wata kila watan ta mutu sai aka sake mai sunan sannan kuma akwai ummul bani wannan duka ‘ya’yan shi kenan kaga ‘ya’yan shi wajen guda goma sha biyu ko na eh waccan takwara ce ga ummul bani na matarsa fadluhu sai kuma falalan sayyidina usmana an abdurrahman ibn samura qala جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة سيدنا عثمان إن جوانا مباد الأباري يا زود دي دي ديناري دبو guda ya ɗebo su a cikin rigar shi haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kokarin shirya jaishul usra sojojin da suka fita cikin kunci shine al-usra mun yi labari a kansu a baya waɗanda suka je suka sha wahalar duniyar nan har ta kai ma ana ba mutum dabino kwaya ɗaya a wuni har dabinon ya ƙare gabaki ɗaya sai dai a karkaɗi ganye a murza ana tsotsan ruwan da ke zuba na jikin ganyen ba san ko ganyen me ba haka suka dinga wannan bala'in shan wahala har suka je inda Allah madaukin sarki ya kawo musu falalar wani kifi ƙato dangaraman kifi wanda ke kuta an tayo musu shi waje ko wanda aka ce kawai ƙashin shi guda ɗaya na kafaɗa shi ya fi girman ƙofar zaria saboda kwarmin idan shi kawai sai da mutum goma sha bakwai suka zauna inda ka san irin wannan gangan ta mas ta ta ta ta da to kamar ka ramin idan kifin kenan guda ɗaya saboda man kifin ma sai an sa guga ake ɗebowa a <laughs> kitsan da ke jikin kifin haka Allah cikin ikon shi ya fito musu wannan kifi suka yanka suka ci suka gasa suka yi bandashe suka yi dambu sannan suka cika burgamun suka tafi da shi har suka dawo madina har suka ba annabi shi ma ya ci sallallahu alaihi wasallam to wannan sojoji sanda za a aika su babu kayan aiki babu abinci babu makamai babu ababen hawa aka rasa yadda za a yi sai ga sayyidina Usman ya dauko wannan dukiya fa sabbaha fi hijrin nabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsiyaya su akan cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha manzon Allah ya dinga iba yana juya su yana jin dadi wa huwa ya kure yana cewa ma darrabna affana ma amila ba'da al-yawm duk abin da sayyidina Usman ya aikata daga yau ba zai ƙara fitar da shi ba yuraddidu zalika mirara yanzu Allah ya faɗa ya maimaita ya faɗa ya maimaita ina a ce yanzu kai ne a ce wani wanda Allah ya aiko ya baka wannan garanti da an ga da an ga dan take banci mala da an ga banna amma duk da haka ne yake mutumin kirki ne Allah ya yarda da shi bai zame daga abin da yake sai dai dan adamci da ba a rasa zaka duk wani abu da kuke zargin yayi to annabin da ya kawo wannan musuluncin ya ce ya ba da lafiya cewa babu komai babu komai ma barra ibn affana ma fa'ala ba'da al-yawm yugaddidu dhalika mirara wannan karatun jama'a malaman fiqh na hadisi sun yi maganganu sosai akan wato muhimmancin ciyar da dukiya ga al'umman musulmi sanda suke cikin tsanani cewa kai ma in kai haka Allah zai baka wata falala wata irin wannan ce ba dole sai ka sani ba tunda babu wahayi amma yana nuna dai darajar taimakawa musulmai a sanda suke cikin halin kunci da bukata sawa'un ɗaiɗaiwan su ne ko taron musulmai ne a wani gari ko wani anguwa ko wani yanki ko wani wuri ko wani wajen sana'a da suka samu wani kunci ko wata tawaya ta arziki ko suka shiga cikin jarabta ko mutum ɗaya ya samu kashi a cikin wani kunci na bukata na taimako saboda lafiyar shi ko rayuwarsa ko iyalinsa ko addininsa kai kuma kana da wadata ka ɗiba ka bashi ka fitar da shi daga wannan kuncin ko ka fitar da su daga wannan kuncin sai Allah kai ma ya fitar da kai daga kunci wanda babu iyaka ina ba da fahimci wannan ya kamata masu wadata su gane wannan talakawa ma su gane wannan dan ko talaka zai iya yin taimako amma zai ga talaka sai dinga nokewa yana ganin to ai ga sa da zumar da mu ba sai mun yi ba ya kamata kai ma kai in kana da naira hamsin ka kasa kyautar biyar to da kake da dubu hamsin ba kai kyautar dubu biyar ba shine ka'ida kai ma naka 5% din kenan da an ana neman taimako ko ya kokari ya bayar wancan sabon da aka ambata yanzu Abdullahi dan Mas'ud talaka ne fitik talaka irin wanda matar shi ta karbon shi saboda ya auri wata mata ne, arziki an mutu an mata gado shi kuma yana da 'ya'ya matar shi ta mutu ta gan shi ustazu ta aure shi shikenan kuma take ci da shi shi sai dai karantarwa ta ci da shi ta ci da 'ya'yan shi rannan kuma sai zai ce mata ai manzo Allah ya ce kuma ta fitar da zakka ta bashi ta ce ba kai san manzon ka zai yawa ci da kai ci da yayanka kuma sannan ka ce kuma baka zakka wallahi ba za yi haka ba sai ta gari bari sai ta tambayo da kanta sai ta tambayo aka ce mata eh lalle haka wannan kafin yake inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ta bashi ta samu lada biyu ladan zumuncin da ke tsakaninta da shi a matsayinta na mijinta da kuma asan ladan zakka to wannan abun ya mai ciwo sai ya ce bari ya miƙe shi ma ya hoɓasa da ya nemi nashi saboda mata haka take ka ji waɗancan ma fana zamanin sabai kenan yanzu mace ta maka alheri kana tsammanin ba ta maka gori wata rana ba wala ya ta maka gori dole ta ta maka gori musamman ta ji kana neman wata <laughs> ba ga wani ta ji kana alamar cewa za ka yi wani auren ko kuma an ce ga wata tana son ka shi kenan za ta fara goranta ma cewa an gama shan wahala da shi babu abin da ba mishi ba kamar ita goya ka bayanta ba kamar ita kamar ta ita ta naku daga ta ka sai ka rasa me ta yi maka sai na Abdullahi eh, dan Mas'ud yau kan shi fada gare na shi je kama dako dako da ake yi a kasuwa haka ya dinga dako yana sauka ne har sai da Allah ya bashi arzikin da shi ma yana fitar da zakka to haka ya kamata kowane mutum ya zama da kwazon neman nashi sannan kuma an zo sadaka ya dinga bayarwa ko dan yaye ne sahabban na a lokacin da ake kawo wannan sadakar sayyidina usman ya kawo wannan dukiyar mai yawa da aka je yakin hunain kuma za a tafi hunain aka ce a kawo sadaka wani haka ya kawo dabino tafin hannun shi kamar dabino naira hamsin kenan ala ko a ko a ya kawo na nashi an kai suna cewa oh me Allah da wannan kuma ana kawo dukiya mai yawa kuma ka kawo dabino raman hannu to kaga ya kamata kenan kowa ya bayar da gwargwadon wadatar shi kada wanda zai dauka wai shi ba da shi ake ba a aikin alheri na kowa ne kuma kowa yayi kuma ta fa'alu min khairin fa inna allaha yukhlifu duk abin da ka aikata na alheri Allah zai maye maka shi wannan dai sharhi ne da sabbai da malamai suka yi dangane da wannan ainihin hadisi a takeice Allah ya sa mu dace malam ce akhrajahu ahmad ma ma bai da wannan hadisi a cikin musnad mujallad na biyar shafi na 63 wa fihi qusayr ibn abi qusayr Maula عبد الرحمن بن سمرة وهو مجهول a cikin isnadin da Imam Ahmad ya fitar akwai wani mutum mai suna Kusayr ibn Abi ibn Abi Kusayr wanda yake bararren bawa ne na Abdurrahman dan Samura din nan ba a san waye shi wannan mutumi da haka wannan isnadi da'ifi ne amma riwayar ta inganta wa qad hassanahu al-allamah al-albani fi mishkat al a cikin mishkat al a cikin lamba hadisi ne 664 a Sheikh Muhammad Nasir bin Albani Allah ji kai shi da rama ya inganta wannan ya hasana wannan riwaya sai ma da yake saniyan riwaya ta biyu game da ainihin falalan sabi abdurrahman dan ah, sabi usman dan affan an abi musa al-ash'ari kala istafta usmanu ala nabi sallallahu alaihi wasallama فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون wannan dogon hadisi ne na kisar ran da manzan Allah sallallahu alaihi yi yayi waɗannan mutane albishar da cewa su yan aljanna ne su goma din rana aka ce manzan Allah su alaihi salama ya je wani wuri ne cikin wani lambu a Madina inda yakan je ya zauna sai a ga fuskar shi alamar yana da damuwa ya je ya zauna a bakin wata rijiya ya zira kafar shi a ciki haka yana ta wasa da kafar shi zauna a kan rijiya sai kuma ga mai gadin shi shine wannan Abu Musa Ash'ari da kuma ainihin ɗayan ba zan iya sunan shi ba suka zo suna gadin gate din wannan ainihin wato gona duk ya ce kada wanda ya shigo sai an zo an gaya mini waye duk wanda ya zo sabai sukan zo su zauna a wurin a fira da shi a tambaye shi fatawa amma ranar sai yace kada wanda ya shigo sai an zo an sanar da ni sayyidina bakar shi ya fara zuwa aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a je a ce ya shigo kuma a ce ina mashi bishara da aljanna haka Umar shi ma ya zo ya ce a ce na ce ya shigo kuma ina mishi bushara da aljanna sai na uku shine na usmana da yazo ya kwankwasa aka ce wane ne yake usmanu ne dan sako ce to ina zuwa ya je ga manzo Allah sai alaihi wasallam ce ya manzo Allah wane dan wane yana bakin kofa yana sallama shi manzo Allah ya shuru har ka kamar bai so ya ce ya shigo ne can sai ya ce ka ce na ce ya shigo kuma ina mishi bushara da Allah ya bashi aljanna amma ka ce ya yi haƙuri. Allah zai jarabce shi da bala'o'i a duniyar nan ta ga mai sai ce hasbunallahu wa ni'mal shi ne yake kawo mana wannan hadisin anan a takaice cewa iftah a bude masa kofa wa bashirhu bil janna ay mushi bishara da aljanna ala balwa ku bisa wani bala'i da zai same shi sai zuwa bai fasar da jama'a sun more ba duk hayne da wani zai yi ta banzaci duk hayne da zai misali irin hayne da aka dinga yi anan sanda aka ce wane kaza shi ta zaɓe talakawa suka ce wallahi ba su yarda ba a shi alhalin ana can INEC tana rubuta mun shi wani certificate din shi ba zan can banza bane duk ba su ne za a kama kaman ba a nan duniya ba kenan ma duk wannan hanyar da aka yi aka ƙona aka kashe aka yanka aka yi ta ihun da za a yi amma a banza su talaka ya girma sarki a nan ma duniya kenan ba to balantana Allah ya ce na ba wani aljanna sai wani ya ce wallahi ƙarya ne wallahi ba a isa ba mutumin banza ne shi ya sa kanshi a cikin rikici ku duba jama'a wannan karamin kwatancen ko a duniyar nan duba wannan karamin kwatancen aka zo aka ce an yi zaɓe sun ci ba su ci ba Allahu alam aka dai ce sun ci ko talakawa suka ce wallahi ba su yadda ba suka fito suka dinga bore wuni guda ana bore duk ƙasar nan aka yanka aka ƙona aka kashe aka lalata dukiyar mutane da motoci aka sa dokar ta ɓaci kwana da kwanaki kowa ya ji a jikin shi amma daga baya aka yi dukkanin su babu wanda aka ce to a fasa bashi wannan mukamin saboda wannan rigimar da mutane suka yi nan duniya fa in mu kenan na mutane banza kuma tsakanin Allah da bayinsa Allah ya faɗa ya ce na ba su wani da wani aljanna ya yi ko manzon shi mai daraja Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya buɗe baki shi mai tsarki ya faɗi wannan magana sai wani kawai wani wani dan takibe wani wanda a cikin ma jahilai shi bai ma kai zunubin jahilai ba ma bai kai darajar zunubin jahilai ba ko sai fito ce shi bai da ba saboda ta shubuha da zai kawo da wani lankwai-lankwai da bangun na ƙarya da ya karanto kaga wannan kawai shi yake bata kan shi lokaci yake bata wanda suke biye mai lokaci babu abin da zai shafi wannan darajar su nan ba taba tabuwa ba dan yanzu ka zo ka ce wallahi ƙarya ne a bata ba shugaban Najeriya bane to zaka koma da mu 1996 kenan a yi rayuwa a yi sannan sai a kwaɗa shi daga shugaban Najeriya dole sai kai haka in baka babu da ka san wani tarihi da haka dan ka ce Usman wallahi ba halifa ne. in san banza kake yi Allah shi kyauta sai ma da yace an Anas radiyallahu anhu qala سعيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجفا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وترانا يهو كان دوس أو أهد da shi da sayyidina Abubakar da Umar da Usman farajafa sai dutsen yayi girgidi ya girgiza da su fa qala kun uhud shi manzo Allah ce kai dutsen uhud tsaya inda kake falaysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidani babu wanda ke kanka sai ni manzo ne na Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa siddiqun sai na Abubakar kenan wa shahidani da shahidai guda biyu kaji daraja annabi ya ce duk abin da ya bari cutar da shi ba annabi ya ce dan aljanna ne annabi ya ce shahidi ne daraja kan daraja kan daraja wannan daga cikin wato falala na annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin abin da ake cewa wato dala'ilin nubuwa manzo Allah yana magana da abubuwan da ba masu rai ba yana magana da abubuwan da ba mutane ba yayi magana da raƙumi yayi magana da tsuntsu yayi magana da jaki haka akwai jaki da ya taho ko kuma raƙumi ne kai ko a cikin riwaya Abu Dawuda da yazo aka gashi aka baga yazo ya tsuguna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana sirra ta mishi wata magana sai manzo Allah ya ce ina me wannan raƙumi yake aka ce gashi nan yace to ya kawo karanka ji ka ji abin da yace ayi kaza ka ayi kaza ina cikin sunan Abi Dawuda sannan manzo Allah ya yi magana ma da kutattaran dabino wanda yake huduba a kai shi da aka zo aka kera mishi sabon mambari sai ya sauka da kan kutattaran dabina an zo za a yi sallah ko sai aka ji wannan kutattaran yana yana tsalla kuka manzo Allah ya je rungume shi ya ba shi hakuri shi yana jin bakin ciki da cewa manzo Allah ya dana hawa kan shi yana huduba yana cikin bukhari ba ta tsuniya ba ce duk abin da mu ga maka za mu ga maka ingantacce ne insha Allah zaka duk waɗannan sun tabbata karamomi ne da mu'jizozi da dala'in ne na nubuwa to ya ku yan dariƙa sarakunan kururu ta cewa ku kuna ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar ƙarya idan kun zo labari ko da a maulidi ne da Allah ku dinga faɗa ingantacce tunda dai kun kafe ba za ku maulidin nan ba to ku rage barna ku dinga faɗan wanda ya inganta ku je cikin bukhari kitabu a fada'il na bukhari ku je ku ɗago a ciki ku je ku samu littafin dala'ilin nubuwa na al-imam al da littafin ainihin wato kafin iyad shine ash-shifa bi wafa'i huquqil mustafa da ire-iren sai ku ɗauko hadisai sai kuma na za a samu matsala dan akwai da ba su inganta ba a cikin nan kuma ku ku da ilimadi sai ku je ku duba littafan da suke ingantawa da ramatawa. sai ku ciro ingantattu sai ku zo ku dinga faɗa mabiyan zai zama dai akalla kun dai rage barna tunda dai wannan walidi kuma da shi addini tunda kuna samun kuɗi ba za ku daina ba a hankali in kuna rage wannan wata za ku daina bid'a gaba da insha Allah insha Allah mala yace a karanta littafin ah, sahihul bukhari a cikin na'am kuke mai namba biyu ko muttafaqun alaihi sahihul bukhari kitabul manaqib babu manaqib usman radiyallahu anhu a cikin lamba hadisi na dubu 3695 da da biyar sahihin muslim a cikin kitab fadail sahaba babu babun da min fadail usman ibn affan a cikin hadisi na dubu biyar da hudu 2403 muttafaqun wannan kuma na uku yace muttafaqun alaihi a cikin sahih bukhari kitab fadail sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu mutakhidan khalila babun da manzo Allah ya faɗi cewa da zan riki wani a matsayin aboki a lamba hadisi na dubu da da shida sittin 1675 da kuma sayi muslim a cikin kitabu da bi sahaba babun faradan talhatu da zubairu a cikin hadisin abu huraira lamba ta 1417 shi waɗannan faloli ne tabbatattu sai na hudu ma da ce an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma da kharaja ilayna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya fito gare mu wata rana fa qala ya ce, ra'aitu anifan ka anni utitul wal mawazina fa ammal maqaridu fa hiya al mafatihu yace nayi mafarki ɗazu dazun nan sai naga kamar an bani makullai da kuma wasu ma'aunai yace fa ammal mafatihu maqaridu wadannan da aka kukulla su haka fa hiya al mafatihu makullai ne fa wada'tu fa wudi'tu fi sai aka sanya na a cikin shi ma'aunin mai sikeli ne a biyu sai aka sanya na a cikin bangare daya wa wudi'at ummati fi sai aka sanya ta al'ummata kuma gaba ɗaya a cikin daya farajahtu bihim sai na rinjayi gaba daya al'ummata summa ji a abi bakrin farajaha bihim sai aka cire ni aka kawo abubakar aka sa inda aka san nan shi ma sai rinjayi dukkan al'umma din summa ji abi umara farajaha bihim sai aka sake sanya umar shi ma sai rinjayi al'umma Sun summa a bi usmana farajaha sana kawo usmanu shi ma sai rinjayi al'umma faƙa lahu rajulun sun marufi'at sannan sai aka ɗauke ma'aunin gaba ɗaya faƙa lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa fa aina na hannu tun wa ina muke <laughs> ba na sun shigar nan fa qala antum haiz da antum anfusakum kowa yana inda ya sa kanshi in ka shiga cikin mutanen girki ka na cikin mutanen girki in ka shiga cikin mutanen banza a cikin su zaka tashi in ka shiga cikin lashin ƙetin wala garbiya kana na a cikin su <laughs> eh to haka dai abun ya faru a cikin riwaya eh mu wannan bai samu ce to tunda babu ali bai da falala bai samu ce haka mun san ya shi falala kawai dai abinda wannan yake nufi shine a wajen jagoranci manzo Allah sallallahu alaihi shine kan gaba ga al'ummar shi zai iya jin su gaba daga nan sai Abubakar daga nan sai Umar daga nan sai Usman kowanne wannan ya tabbata zai iya jan al'umman nan zuwa ga shari'a shine abin da hadisi shine abin da mafarkin yake nufi na annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace karanta littafin ainihin wato musnad na imam ahmad a cikin mujallad na biyu shafi na saba'in da shida wa fihi ubaidillah ibn marwana majhulun yace ainihin wato a hadisin a cikin riwayarsa akwai wani mutum mai suna ubaidillah dan marwan ba a san ko shi waye ba wal hadisi sahahu shaykh ahmad shakir amma hadisin mala ahmad shakir ya inganta shi a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da sittin da tara ina ba don fahimci wannan duk waɗannan riwaye ne ingantattu wa min alamatin nubuwati daga cikin alamomin annabta da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ba da labari malam yace an murratu ibn ka'ab daga murratu dan ka'ab qala radiyallahu anhu wannan sahabi wani dan kwakuduba ne mai neman labari jama'a bari ku ji abin da ya faru qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu na wasallam manzon Allah yana ba da labarin fitintunu tashi tashin hankula rashin fahimtar juna rigima tsakanin musulmai isu isu Faƙar rabaha sai ya kusanto da abin cewa nan kusa za a yi ba da jimawa ba daga sanda manzo Allah yake magana famar rajulun fi muqanna'un rajulun fi fadl sai wani mutum ya wuce yana ya rufe fuskar shi da tufafi yayi irin rufe fuskar nan da larabawa suke ba a gane ko shi waye niqabin maza din nan da larabawa suke sa fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace hadha yawma idin alal huda wannan mutumin ran da za a wannan rigima yana kan shari'a Ya yaqulu muratu bin ka'ab muratu dan ka'ab yace fa qumtu ilayhi sai na tashi na je zuwa gare shi fa idza huwa usman na je na ga waye wannan sai na ga usman haka wata rana mutane can manzo Allah ya nuna ce kun ga wancan wancan mai farin jikin irin a cikin mutane ta dan aljanna ne wani sabi ne dinga taba ya ce manzo Allah wannan nabi ya ka wuce wannan a'a wannan irin na yara ko mallan na bakin koki sai wannan sai annabi ya ce eh ya geda kai ke sai na juyo da shi sai na ga Usman to ya zaka dinga rigima da irin waɗannan jama'a kamar a ce baka talaka ne baka da ko kwandala bashi ya dame ka hala ma yanzu baka ta mutum dare ba kuma ka ce kai a rigimar ba ka da abokin fada irin dangote duk abin da ya kace wallahi ƙarya yake bai isa ba <laughs> mutumin da ya fi kowane bakin fata kuɗi a duniyar nan ka ba abokin rigimar ka bane da ka je uba da na a samu maka gaji ka ci gaba da yi kai ma ka ci arziki ko to kai dan Allah ka zo ƙarshen duniya bayan an gama cin kasuwa duk wata falala an gama gaba ɗaya morewa yanzu ana tunanin ma ya za a yi a tsire ne kai ka zo ka ce ba ka da abokan rikici sai wasu mutane da suka wuce shekara da dama inda ma gama garin mutane ne masu rikicin ma ba daɗi dan ba sa to balantana kuma wasu mutane na musamman ka ce kai ba ka da abokan rikici sai su kaga wannan akwai taɓin hankali a cikin wannan abu wallahi Allah shi kyauta to abun bakin cikin kuma wai ana yi haka da sunan addini ne ma da sunan addini Allah shirya da mu wa an Aisha radiyallahu anha okay akasa malai yake cewa jami'u tirmidhi a kitabul manaqib babu manaqib usmana a lamba hadisi na 1704 da isnadin sahihi wa an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya usman ce ya usman inji manzon Allah inna Allah wallaka in wallaka Allah hadha al-amra idan Allah ya baka wannan al'amari na shugabanci yauman wata rana wa aradaka almunafiquna an takhla'a qamishaka alladhi qammasaka Allahu fala sai wasu munafukai suka zo suka ce ka cire rigar da Allah ya sanya maka ta shugabanci to kar ka cire ta wannan riwaya ita ce nake ishara da su kuma wannan shi ma daga cikin alamatin nubuwa da kuma istisna'i manzon Allah ya togace sayyidina Usman daga cikin lissafin shugabanni domin ka'ida gaba da shugabanci shine duk mutumin da ya shugabanci mutanen da ba sa son ya shugabance su dan wuta ne haka manzo Allah shi za a ta tsine mishi kullum ku ji wannan ya ku masu kwace ƙuri'un mutane ya ku duk wanda za a ɗashi shugabanci alalin constituency da yake wakilta ko yake shugabanta ba su san shi ko liman ko ladan ko monitor ko director ko waye tsinanne ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in dai mutane ba su san ka kakura kawai ko ka hau ka gane ba su san ka kakura to dan kar usmana ya aiki da wannan ka'ida manzo Allah ya zo da shi ya ga mishi wannan magana cewa wata rana Allah zai baka shugabanci kuma wasu wasu mutanen banza munafikai wanda ba musulman kwarai ba za su ce ka sauka to kai ka sauka ka bari ha shi, amma kai yanzu da kake jin wannan ko zaka ji wannan labarin ko ka taba ji idan ka san kana wani shugabanci wanda ba a san ka a wannan shugabancin to ka kura sawan mai anguwa ne shugaban wani kwamitin marayu ne a wani masallaci ba a san ka amma ka ji ba a san ka ko ko ka gane mutane ba su san ka daga take take su sai ka zaka ce jama'a ai mu musulmai ne kuma da ka'ida tun da dai ba ku san wannan shugabanci na jama'a na sauka a sa wanda ake so kuma a ci gaba da addini kawai ya fi maka zaman lafiya wallahi kuma zaman lafiya amma jarabar san mulki zai zai wuya ya ba mutane shi haka ka duba ga yadda mutane suke mulki abdu alaiha bin nawaji a ce za a yi mutum kirayi ko za a mai yake shi mishi ma za a tsige shi ko ya turje a buga a raya a tsige shi ma ya ce bai tsigo ba Ko wani har ya da wasiƙa ya ce ya haƙura daga baya zai ce ƙarya yake wa kai shi shi wannan wasiƙa akwai manufar da ya sa ya bada ta saboda zaƙin mulki bai kamata musulmi ya dinga wannan bala'in kwakwada ba akan mulkin duniya ɗin nan wanda manzo Allah yake cewa ni'matul murdi'a wa bi satil fatima wannan hadisi a cikin sunan ibn majah a cikin fadailus sahaba lamba hadisi na 112 sai ce inna adal khalifata usman inna adal khalifati usman ibn affan يعتبر العصر الذهبية للخلافة الراشدة على الرغم من تشويه من تشويهه من قبل المفترين والمضلين والجهلة يتي زمن سيدنا عثمان حليفان تنسى ana lissafa shi a matsayin golden age shine al'asr zahabi wato zamani mafi ban sha'awa da daukaka lil khilafatir rashida ga halifanci na ainihin shari'a alal radmi min tashwihi duk da yake wasu suna rikirkita wannan labarin suna bata wannan magana min kibalil muftarina wasu makaryata wal mudillina da batattu masu batarwa wal jahala da kuma jahilai waɗannan na zamanin mu fa fi zamani a zamanin shi ne imtaddad raka'atul islami imtidadan aziman a zamanin shi ne gwamnatin musulunci ta fa'i fa'i mai girma wa amma raka'u wal aka samu wadata da aminci wazdadatul a'tiyat aka kuma ƙara mutane albashi aka ƙara musu wato incentives ana ba su kuɗaɗe ba su ma sa abin da su su ba واستمر هذا الرخاء وهذه الفتوحات مدة خلافة عثمان zuha asnatai ta sana haka aka ci gaba da wannan jin daɗi da zaman lafiya da ƙara buɗe ƙasashe tsawon zamanin halifancin sayyidina usmana shekara goma sha biyu sun makanatil fitna sannan kuma sai daɗi ya ƙare fitina ta zo sanata hamsin wa talatin min al shekara ta talatin da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama hina kharaja jama'atu min al-mujrimin yayin da wasu 'yan tawaye masu laifi macuta suka yi tawaye suka yi ainihin fita daga cikin musulmai suka kafa nasu boko haram din udwanan wa zulman suka zama yan gaba da macuta fa qataluhu fi baiti suka shi a cikin gidansa wa huwa yaqra'ul qur'ana alhari yana karatun alqur'ani daga nan ne bala'i ya zo musulmai dama ka'idar rayuwa kenan idan mutane suna cikin jin daɗi da annashuwa da falar da Allah ya ba su suka raina sai Allah ya canza musu zuwa bala'in da basu san su da shi ba ana zaune lafiya kowa na jin daɗin rayuwa kowa na samun abin da ya kamata ya samu na rayuwa kawai sai wasu suka fito suka ce ba su yadda ba shikenan sai al'amura suka lalace idan mun doka tun gaba kusan a ce mun gama iya labari wanda yake mai sauki daga nan har ƙarshen tafi nan labarin da gingimu ne jama'a daga nan har ƙarshe dan daga nan ne za a fara labarin rigingimun da suka jawo aka shi na Usman daga kashe shi kuma shi shikenan barna ta buɗe, wane ya ce bai yadda ba wane ma ya ce bai yadda ba aka zo aka yadda da wane su wane suka ce ba su yadda ba haka aka yi ta yi rigima wata bayan wata ma'ana yanzu an zo inda dole za mu sake natsuwa mu sake fahimtar me asalin rigingimun an wuce asalin shekarun iya shekarun da na a wuce su daga nan duka fitina ce kawai rigingimu ne Allah ya raba mu da su Allah kuma ya sa mu fahimce su Mai aiki da abin da ke ciki na gaskiya mu kuma iya tantance menene gaskiya da ke ciki insha Allah kamar da aka nuna cewa lokaci ya kure tunda mun samu gaba ina ganin sai mu ainihin wato dakata a nan insha Allah Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi Allah ya sa muna yi akan daidai abin da muka yi na kurakurai ko tuma harshe Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gyara mana ƙasanmu da addinin mu da rayuwar mu Allah ka canza mana wannan yanayi da muke na tashin hankali a wannan ƙasa da walhalin rayuwa da addini da siyasa Allah kawo mana ɗauki Allah ka mana zunubanmu. mu muna addu'a ta musamman ga ainihin malamanmu da suka shuɗe irin su malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da rama irin su malam Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kanshi da rama irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da sauran malaman sunna da sauran malamai ainihin na gaskiya muna musu fatan alkhairi Allah ya samu mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله